kwanan nan aka kawo ta yarinya ta je ta tare a ɗakin saurayinta wanda hai shi yana cewa tana yunkurin ta kashe shi saboda wani ɗan saɓani da ya shiga tsakaninsu ta kai kimanin wata biyar a ɗakin me ya kai ta kuma me take yi wannan ba rayuwa ba ce mai kyau saboda da aka tambaye ta ta ce iyayenta ba su san cewa tana nan ba dama ba wani uwar da za ta so ɗanta ya lalace sai dai sakar ya uwa saboda dama akwai wasu iyayen da su da kansu suke jefa 'ya'yansu a halaka saboda kwaɗayi irin nasu da son abin duniya da yarinya ta fahimci cewa uwarta na son abin duniya ko kuma iyayenta gaba ɗaya har da baban nata sai ta shiga wani hali wanda tana gani idan ko ta yi wannan abin in dai ta samu kuɗi ta zo ta ba mu wa iyayenta ba wani abu ba ne ba wani lokacin kuma su ma iyayen abin da suka ma iyayensu na baya shine 'ya'yansu suka zo suna maimaita musu a yanzu amma duk da haka iyaye ba abin wasa ba ne ina kira a gare ku a gare mu ga baki ɗaya da mu ji tsoron allah ko da sun <coughs> su ɗin abin da suka yi ba su kyauta ba mu kuma mai kokari mu kyautata musu saboda mu ma 'ya'yanmu su kyautata mana kuma lahiranmu ta kasance mai kyau ba wai su ba su dace ba ko kuma in ce su sun zo a banza mu ma mu wannan a'a ba hakan bai dace ba don haka ina kira a gare mu ga baki ɗaya don allah yara ku guji shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ba tare da sanin irin illolin da zai muku ba ko kuma kuna ha'intan iyayen kuwa so da dama akwai yaran da za a basu a shago irin mamansa na bude shago su kuma idan sun yi ciniki sai sun ɗauki rabin kuɗi idan maman ta zo a bata abin da ya samu duk wannan ba yi ba ne ba kai ma idan aka maka ba za ka ji daɗi ba kuma abin da ka gina a yanzu shine za ka girba a gaba. so da haka nake kira a gare mu gabaki daya da mu ji tsoron allah kuma mu gyara halayenmu allah ya taimaka mana gabaki daya.